yau muna ishirin da biyar ga watan Juma'a ula shekara ta ɗaya da da da ɗari hudu talatin shida, wanda ya zo daidai da shida ga watan Mars watan uku shekara ta biyar miladiya ga mu a masallacin Nur Masjidin Nur wanda ke mabiyar Idda Sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a cikin littafin bulugun marani min Adillatil Hakam na shaikhu malami alhafizu ibnu hajarin al-asqalani idan ana bai da karatun yau za mu tashi a babe na hudu a cikin wannan kitab na kitabul jari. babe na hudu yana magana da cewa babu rahabi min masawil akhlaq wani wuri ya sa a rahabi wani wuri kila ya sa a tarhib ko at-tarhib tsoratarwa dama dai a targibu wa tarhib muke da su ko ko a targhib wa ko a targibu wa tarhib a kwadaitar da kai ga ayyukan lada ayyukan kware a tsoratar da kai ga mummunan ayyuka malam ibnu hajar ya ɗauki bari ya gabatar da at tarhibu ar rahabu. saboda ni akan kaida at-tasfiya wa tarbiya akan kaida sai an raba ka da miyagun halaye sannan sai a kawata ka da kyakkyawan halaye ai ina jin sai yi wanka sannan zaka shafa turare ko eh ba sai ka shafa turaren ba sannan ka sai kai wanka a i wankan sai ka shafa turare sai ka tsaftace kenan sannan sai a biye da ni a biye da ayyukan kware ko ba haka ba to haka yake babu rahabi babe na tsoratarwa min masawi'il akhlaqi daga mummunan halaye wayannan za dan ambata ma kaɗan daga cikin muyagun halaye wayanda ka canya aikinka su waɗannan bari takama ai ba kahirci ba ne ba su kahirta ka a'a haka suke ga aiki kamar wada ka san icce ko katako mai ƙwari mai ƙarfi a ajiye shi ma'aza inda bai da ba ma'aza ƙwarai ba sai gara ko gunda sai mu ce gunda don ta hicci ne ba a yi saurin gani ba sai ta bi duk tararake shi tararake shi yana zuzzagewa yana murmasa ka ta ɗan sai ka ɗauke ta ba bakin komai ba da an daɗe ana yi a iccen da aka cewa sai kati sun taru kama in kama sai zan mutum guna na irin goma ta yi kai ko ba wani abu ba ko kawa ka kasa katta kai sai ya fashe saboda mi saboda duk gunda ta rarake shi ko to haka waɗanga mummunan ayyuka suka wa aikin ɗan adam shina takama shina sallah shina azumi shina zakka kuri ahlus sunna ko ba haka ba sai ce lahira holoko a ɗaukai hashi har aiki ne azabe su suke ni ba su kai labari babu nauyi ƙarshen ta kuma sai a ta inda ba a son zuwa ita ce wata kuma haka ba saboda waɗanda suna haka suke suna ta yin ayyuka haka suke in kana son ka bambanta mai ahalin sunna ko mutumin musulmi wanda bai muhun aiki haka yake jiki ne kamar taura an gane ba ta fasuwa ko ko kamar wani rodi amma ni amma shi wanda mai aikin mugun kwari haka yake jiki ne kamar kankana haka malamai suka cewa kaga in ka dauki wuka ka daka sai ha gani da ka inda kasta sai ta wuce ko to haka jikin duk ahlus sunnan da bai kiyaye masawil akhlaqi ba to suna mu sallallahu alaihi wasallam sai rattaba muna anan ko kuma manzo ibn hajar zai kawo mana daidai wa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambace su hadisi na farko duk da dai hadisi ya da yan matsala ina dai a ce mala ya kawo mana hadisi ingantacce don akwai shi game da ni game da mai magana akan hasada hasada mummuna al'amari na amma dai sai malai dan ka mana wannan wanda malamai sun ce ba ifi na bari mu ja mu je an abi huraira babu rahaj ta kwana ko bismillahir rahmanir قال المصنف عليه رحمة من الله باب الرهب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإن الحسنة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس النحو ما لا يهار تشيو mugun ciwo wanda duk cikin ci da ciruta توباب babu irin wannan in dai ciruta ta halita shine mai shine ciwon hasada hasada za ta haɗa komai wanga ciwo kowa na iya shiga ciki malamai su shiga ciki masu kuɗi su shiga ciki masu mulki su shiga ciki masu mata su shiga ciki maza su shiga ciki kiyun hasada a duk lokacin da kaga dan adam ko ko kaga ka ya ba wani dan adam wani abu ko da huskar ka ta ta ta dan gurbata saboda ganin wannan abin nau'i na na hasada bari bakarin har zuciyarka ta tafarfata har zuwa ya karyo ma har ka ɗauki matakin kore ta ka san wani haka yake da an ce wani to kenan shi tashin hankali kenan hasada dama mataki mataki da wani sai ya dauki abin da ƙari wani dauki abin da sassabci to dan gogan hasada yawa gare su ba su kirguwa kai ko da abin yana cikin hasada an baton mutum babu bukata an batonai sun ce nau'i na hasada ana cikin magana kaza kaza kaza sai ka ce to kowa ne da yake ka haka kana hasada ke sun ka ce kila an fahimta ni a cewa ko kila an fahimta a takaice hasada mummunan ciwo na hadisai da yawa sun yi tuho ga wannan illa dai malam kile bata mun amma muna da hadisin Abu Hurairah la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru ko ba haka akwai hadisai da yawa amma dai wannan hadisi malam na cewa daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyyakum wal hasada kashedan ku da hasada anniyaku hattara ku da hasada fa innal hasada domin ita hasada ya akulul hasanat yana cin mumu yana cin kyawawan ayyuka kamar da baku misali ka ice ko ko gunda ta kama shi ko to haka yake canye su zahiri ba kana ganin akwai aikin kullun kullun ka riga ka ce yana nan ashe ni ashe duk an zaizaye shi duk an rarake shi to haka hasada ka cin hasanat kamata akulun narul hasaba kamar yadda kasan wuta na cin ice balbal bal ta cinye shi kurmus ko ba haka ba to haka akhrajahu abu dauda amma da'ifi na wal ibn majah ibn majah shi ma rawatu irin wannan iri ne irin wannan hadisi amma abu da mun kadiba sahabin abu hurairah ne ko to amma ibn majah shi ko wane ne yace min hadisi anas nahawu mai kama da shi shi ma bu'ifi na hasali ma na ibn na majah ya yi tsananin du'ufu to ga hadisi da'ifi na amma hadisan hasada suna na rututu ina jin mukaddimar da mun kai farkon bulugul marami mun faɗi haka kuma ina jin da ita za mu rufe insha Allah na cewa daga cikin a dan abubuwan da aka an kai mulahaza a da yake duka dan adam bai bai cika ɗari ba to malam akwai wasu bukka da suna da hadisai ingantattu da ya kamata ya kawo sai ya kawo waɗanda ba su inganta ba kuma alhali kadiyya tana da hadisai ingantattu wanda kila bai da ilimi game da harka hadisi in ma ya samu kai ne cikin matsala biyu ko ya hujja da su ko ba haka ba tunda ibn hajar ya kawo ko kuma ya ce a ta ce an ce da ifi na sai ga duk harkar duk da ita ko ba haka ba kila ya ga cewa ashe wannan mummunan aikin ba wani abun abu a gani na ba saboda ai hadisi ne da ifi na bai san me ya haitu la yadri anna summa fi dasani mhm wa anhu waye kenan abu huraira na'am kamata ya maimaita cewa an abi huraira ba wa anhu ba saboda anas ya gitto an gane ai sai cewa an abi huraira na'am وعلى كلام وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه إلا تبي تشوتا تبيو saurin hasala wannan tana karya ɗan adam tana lalata mulkin mai mulki tana zubar da daraja mai daraja a lokacin da duka hasala kuma kacce sai ka ɗauki mataki dama ba hasala ba don hasala ita ɗabi'a ta naita ta ɗan adam a taɓa shi da jiki ne ko kuwa jira wata ta gurɓata ko ba haka ba to amma da aka nuna irin na aka ce gadabu yin abin da gadabu ya ba ka in ka hasala sai ka yi ni, sai ka ɗauki mataki ko ka ce bari kai magani ne ka ce kaza ka ce in duk duniya ta haɗewa ka ce sai ka gwada mai kai awwa ne ba shi ne gadabu ba to gadabu wannan yana kai mutum mahalaka malamai masu kima suna cewa daɗai mai gadabu bai taɓa cin nasara ba da ɗai bai taɓa cin nasara ba wale dai ya hasala ya ce sai ya rama ya zo rama ko ba haka ba ya ramo zan iya yi sai a taso a yi mai fiye da wanda ya ko kuma ya rama ya nadama ramawa ko kuma ya zama bai samu rabo wurin Allah ba bai samu rabo wajen mutane ba saboda haka kakka taɓa ɗaukar cewa in an kai ma abu kai ba ka yahe ma a'a kakka ɗo hasala ka ce lalle lalle sai ka ga ƙarshen mutum saboda ji saboda ya bata ma rai hasali ma jajircewa danne bacin rai a ce ma wani eh hankuri ka yi hankuri a ce ma wani kuskure na ka yi hankuri a ce ma wani kaza a gitta ma Allah ka yi hankuri wata ni'ima ta daga cikin nimomin Allah daga cikin siffofin da mun sallah sai ba mai irin wannan annabi sallallahu ya bashi sunan jarunta a wannan hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce manzo sallallahu alaihi ya ce laysa shadidu bis-sara ash-shadidu jarumi jarumi haka za zaka fassarawa jarumi bai kasance mai ɗauka ya buge ba ba shi jarumi ba ihin wanda ya kware wajen kokowa wanda ya kware wajen dambe ya ɗauki mutum ya buge ko ya ma nussa guda ka kai ƙasa to ba shi ya jawo ni ba adiba kalimar sura a ce malam sake mai ta a sura sura bidon liswadi wa fatahin ra'i wannan wani wazani na aka yi na mubalaga mun san akwai shegul mubalaga a cikin larabci yana son akai abu makura to ko a auna shi ala wazani fa'il qadir alim bai alim a yahi alimu alimu masani ko alim ko ba haka ba kaga ai ya makura wanda aka samu Allah ko qadir mai iko sai a ce qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan wazani na ba na gana ko ko auna shi kan ala wazani fa'al qaharun tawwabun gaffarun wa inni la gaffarun liman taba ko inna Allah huwa tawwabu at-tawwabu wannan kenan ko to duk suna zuwa haka kuma sun yi sifofi mubalaga amma a larabci idan ɗan adam na da wata sifa da ya wuce wuri ta wadda kuma ba abin yabo ba to ba su auna ta akan wazanin fa'alu ko fa'ilu sai su auna ta akan wazanin fu'ala fu'ala a har harafi na farko damma mai bi mai mai fataha sannan a sa mai wanda kalima mai fataha shi ma min shi ma fataha sai a sa ta'u mai nuna na ƙasu ko ma baya ta kun gane ai ehem dama dan adam da duk ya zurhuwa ya zurhuwa ya wuce wuri sai a yi tare shi ne sai ya koma ƙasa kuma sai kamar ya tafi sama sai ya koma ƙasa ba zan ya koma su sun gane in ka mutum ya cika yawan kwana bai unhanin kowa bai unhanin kai ne bai unhanin matatai bai tashi ya ce abin ya gizo abinci wani ya kawo laraba suna ce mai duja'a duja'a akwai mutsajiru akwai baja'a ya kwanta ko duja'a mai yawan kwana idan mutum ya zan dan zaman kashe wandona ko ba haka ba kullun ta janye nan inuwa kenan ya koma can sai a ce mai qu'ada daga ka'iduna ka'ada ko ka'ada ya zauna ko sai a ce qu'ada shi ko daga baja'ala baji'u mai kwanci sai a ce duja'a an gane idan mu ce cika yawan dariya ina jin ba a son haka nan kekkewa ko ina babu san babu ƙasa sai a ce duha ka? ba girman ba dariyar girma da arziki ba idan mutum dan ce gomina ko dan zonde wanda kila har ya wuce wuri sai a ce ho maza lo maza ai kun sani wailul li kulli ho maza tin? lo maza ho maza lo maza ya kai makura to wanda ya kai kul wajen tsokan mutane na nushewa ƙasa ko ba haka ba ya bugi mutum ya kai ƙasa sai a ce mai sura'a an gane wazanin sura'a kaga kessa ga luga sai a ce akwai zuja'a an gane ai ko ada maza. humaza lumaza duhaka sura'a wanda ya kai koli cikin wannan abin to duwa da kakkai wajen ɗaukar mutane kana nushewa in kai a champion ba taɓa kashe ka ba shekarar ka ɗari kana kokowa ba ka taɓa kai ƙasa ba to ba kai an ne ba in ji annabi zarumi والظالمي الذي إنما الشديد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب jarumi wanda ka rike rayuwa ka rike rayuwa ta ka fasawa abin da ya tasama lokacin da ya hasala ya kai kul sannan kuma in kana da iko karama kana da iko ƙarhi da ƙarhin mulki da ƙarhin kuɗi da ƙarhin jiki in dai shi ka sa kana da shi ba bai ce kai wallahi arziki abin ɗaya ba ni adda kaza ba ko a kaga wannan shi ba shi aka abin gaba a kana da ƙarhin kana da ikon ramawa amma hakita ma ubangiji haba wa ne dan Allah kai hankali sai ka ji sanyi ka ce kaya he ko ba haka ba to irin wannan aka mihi allazi yamliku shi yasa aka ce yamliku nafsahu inda qada ka hasala ai ma cin mutuncin da lalle kana ya ramawa kuma ka hasala ka rama a hakita ma Allah ka yafi to wannan kai azzarumi in ji annabi ashe kaga gadabu ɗaya daga cikin masawil akhlaq mumunan hali ɗaukan mataki kan hushin da aka yi karamuwa ramuwa ɗaya na daga cikin masawil akhlaqi na biyu kenan ko muttafaqun alaihi na uku وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه دق عبد الله بن عمر مأهموه هالين أكو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله شيء الظلم ظلمات يوم القيامة شن أمانة زالنتي دخوينا إيه دخويكو كو دخوي وي دخوي دخوينا رانا القيامة إيه إبزا كتتيا رانا إبزا كتتيا رانا القيامة asali ma zalunci to ina ganin kusan duk wanda ka gani wata zalunci ya kai shi zan zalunci gida uku na mutum ya zalunci kai ne shi kai ne da kai ne zulmul insani nafsahu ya ki ta ma Allah ko ku ya ki yin abin da Allah azamai wanda ga hanya ayyukan aljanna ka ki ga abubuwan shiga wuta ka ki eh kai kai to aka zalunta shi yasa Allah da duk ya jero irin mutanen da sun kai wani kabba ko ku wani aikin banza ya musu azaba sai ce wa mazalamuna, walakin kanu an anfusahum yazlimun shine zulmul insani nafsa akwai cikin waɗannan shine kana zina kana shan giya kana kaza shine zulmul insani nafsa sannan amma akwai wani zulmun akbar az-zulmul akbar shine babban zalunci shine babban zalunci shine babban zalunci an ta ja'ala lillahi niddan ka samu Allah kishiya wa huwa allazi khalaqaka kuma shi ya halice ka eh akwai zaluncin da wanda ya halice ka yayi kaza ya azarta ka ya azarta kaza yayi ni yayi ni komi amma kuma yayi magana ga kare tashi akwai zalunci kamar irin wannan shi yasa shirku shi babban zalunci kuna tashwishi na silsila sai ta tsinke ko a cire ta <coughs> a saurara shi yasa shirku shi a babban zalunci shi yasa Allah madaukakin sarki da ya biya aljanna ya be su yace wai wai ambaci masu aminci ranar alkiyama shiryayyu sai ce su ne waɗanda ba su cuɗanya ehin imanuhum bi zulmin walam yalbisu imanuhum imanuhum bi zulmin har suka ce bai suka ce to ayyuna lam yuzlim nafsa yace ba shi na ba a abin da aka ni zalunci anan huwa shirku ashe ba ku ji kaulin bawan Allah ba da ce inna shirka la zulmun azim ashe ka ga shirka zalunci na to kai zalunci sannan kuma zulmun nafsi mutum yake sallah yake azumi yake zakka yake haji sannan ya koma shan giya zina ƙarya da sauransu shi ma zulmun insan nafsu manya manya na sannan kuma ka zulmun insan lil akhari ka zalunci wasu shine ne shine ka ci amana wayati yawmul qiyamati wa qad daraba hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada ko to kaga shi ne zama mukhlis ranar kiyama shi yasa zurka ce zulmu kan gida uku na mutum ya shirki zulmu aka ce mai zulmun akbar sannan mutum ya ki abinda Allah ya aza mai ko ko ya abinda Allah ya hana mai zulmu na amma nafsahu ya zalunta sannan mutum ya ci dukiyar wani ko haƙƙin wani shi ku ya zalunci to duka irin kowane iri kai zulmatun yawmal qiyama az-zulmu zulmatun yawmal qiyama mun fahimci wannan wannan na da faɗi da yawa domin mun kai faɗi da yawa kila hasara tana shiga cikin zulmu ko ba haka ba ga wani hadisi nan rabi ne wanda mun ka ambata rabi ne eh, mugun hali na hudu mugun hali na hudu ba ba shi ban ce malam ya game su ba ba gudana ba manuwan malam ga wanda zalunci manuwan malam ga wanda aka yi ba zalunci ba illa dai ka ƙara samun wani hadisi amma ga wani abu nan shine وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم شيء أبونا أكو كوكو أبونا هدو مهم هلنا هدو شيء الشح شنو عن حديثي من صلى صلى عن حديث جابر رضي الله عنه yana cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqu dhulma ku tsoron zalunci fa inna dhulma zulumatun yawmal qiyama irin wancan ko saboda zalunci duhwaina ranar kiyama wattaqu shuhha ku ji tsoron ashuhu ashin suna ana da fassara biyu ko uku gare kuma dukkan suna iya shiga amma kila guda za ta yi shiga a nan kun san akwai bambancin albukhulu ko da shuhu bukhulu ruwa ko ba haka ba mafi yawa rowa tana da gida biyu yana yiwa ka hana haƙƙin Allah shi rowa na ko yawwa irin zakka kaga kai rowa ka hana haƙƙin Allah ko ko irin abubuwan da Allah wajen ma na basuwa ba sai zakka ba irin ciyar da mahaifai ai wajibi na kai rowa shi da matakka kai rowa kai kwabro wanda ba kai ma'arufu ba ko ba haka ba shi da 'ya'yanka ka sa keta ci da duk wanda Allah azama ka ci da shi ka kasa kaiwa matakin da Allah ka bukata ko ko matakin da agwargwadonka kila an gane fattakullaha mastata'tum ko ba haka ba wanda agwargwadonka to za a ce mai bukhulu ko ba haka ba shine aya kace wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda yayi rowa kai ne yawa rowa bukhulu kenan an fahimci wannan da kyau sannan akwai abin malamai ka ce ma alhirsu an gane da ha'un da ra'un da suwadin kwaɗayi ko ehin kwaɗayi shi ne ne ƙoƙarin canyi abin wani shi baka yi naka ba na wani na ya biyo da sai ya biyo ta hanyar ka ko ba haka ba ko ba ta hanyar kai ba sai ka sa ido garai lalle lalle sai miyon ka su kawo sai ka samu wani abu shi ko sai a ce mai hirsu ko to idan mutum ya siffantu da siffar biyun suka ci ba masu luga ya hana abin da Allah ya aza mai ya kwato abinda kuma an na wani sai a ce ya haɗa shuhu shi a shuhu shi bai bai ko bai ba da nashi kuma sun na wani yake ga kwaɗai ga ruwa kila gani ga kwaɗai kuma ga ruwa sai an kace shuhu to duk wanda ya samu ni'imomin eh, musibbun ga guda biyu ga mugun kwaɗai ga mugun ruwa sai dai ruwa na ana siffanta ta ka hana na wajibi in ka hana na mustahabbanci ko ka hana na ya kamata to kusan kyace bai tsauri kamar haka nan ko ba haka ba gwargwado ka dan ba da duk abin da awajibin ka ka dan ba ka dan ba kowa amma dai dan wani dan ihsani shi na ka rike abin ka to wannan shi kuma sai ka zama ba a zarge ka ba amma ba a yabon ka ko ba haka ba ba a yabon ka amma in ka ba suwa sai a yabe ka sannan kuma ka buɗa maka ga kowa alkhairi ehin ala kulli halin wattaqu shuha ku ci ku ji tsoron kwadai mai rowa ko ku ji tsoron rowa ko haka ka fassara haka yake shi shine ruwa hana abin da Allah ya ce ka baya manzo sallallahu ya ce fa innahu ahlaka man kana qablakum shi ya halaka duk wanda aka muku musibbu kwadai da musibbun rowa ko musiba kwadai da rowa ita ce ta halaka al'ummomin da sun ka gabata babu abinda masu hana zakka sun ka hana zakka ko ba haka ba sai dun wannan babu abinda masu musiba aiki sun ka fada ba abin da ya kawo zinaci sai kwaɗai ba abin da ya kawo sata sai kwaɗai ko ba haka ba da fashi da makami da duk abin zaka zato babu abin da ya kawo shi ni sai kwaɗai sannan babu abin da ya kashe addini sai rowa addini ya kashe rowa eh rowa ta kashe addini an fahimta rowa ta kashe duk wani akhalaku da ka sani rowa ta kashe su saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana ciwo na hudu sai ciwo na biyar kila yana yiwa a ce ka ce kai bukan ba mu cikin nan kullun kyauta ko ba haka ba a ce ma wanda aka ce ma aljihun ragga sai ka kyauta kenan ko aljihun ragga na to amma shi kuma ga wani ciwo da ka samu ne in ya cika yawan kyauta wani ciwo sai ya anniya da wannan ciwon menene wa al mahmud ibn labis wa an mahmud ibn labis radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن شيء دم يوم على خيري in ya tsere mu ciwo na reya kai dan aljanna kenan dan aljanna kenan don abu mawuyaci na ga mutum na kyauta bai cika so a faɗi ba shina da wuya kware da gaske ko da ya ce ka a faɗi to za ka ga in an haɗi zai je daɗi ko ba haka ba inda ha gane in an haɗi zai je daɗi da a ƙi haɗi ni zai yi yana jin da haɗi da rashin a ƙi haɗi barin ba da abin da yawa misali mutum ya bada kyauta ta ce ka a haɗi, ko ba haka ba ka a haɗi? to shi kenan kuma sai ya ji kaddara mai yanzu wani ya ji cewa an ce masallacin na ana buƙatar kaza ko ba haka ba sai ɗauko kuɗi ya bai an bai son a faɗi lafika ta to bai son a faɗi Allah aka a faɗi ko ba haka ba gobe sai ji ana cewa to jama'a su yi taimako lafika za a sai lafika ko ba haka mi zai ce to zai faɗi cika ji ko sai da ba su ba mun ina cika su faɗi ko ehin abinda abun su bai ka cewa da a ce ka bai da a ce baka bai baran ka bai ɓaci ko da ce ma an kai marowaci ka bai ɓaci to sannan ka kai matsayin kana kyauta kuma kyautar ka babu ya kana yi amma ana ce ma ba ka yi amma baka taɓa jin ɓacin rai ba ko ko fudal ya ce kai sai in ka kai lokacin da ka bai ko ba haka ba an ka ɓace ka gabai ka ji daɗi sannan ka kai fumai kai sannan ka kai ni ka kai ka kai wanda ba kariya kai ce wanda ya ku danna cewa kai mai wanda mai ikhlasi wanda da baci da yabo ne dai ga wannan aikin yayi da wanda ya ɓatai da wanda ya yabai ko ba haka ba duk ga dai. yanzu haka muke a ce mutum yana abu secret na yi dan Allah ko ba haka ba sai ya to ya same ya haito cikin dare sai biya wani gungu su kama cewa ka wannan nan shi ya sai na yi mu jama'a sun san suna yi amma ya roki duk wanda suka ba su tufa tuha mai asiri kar su faɗi amma sai ya ji yana cewa ka wani la na alheri ka ina ai ai hanau man nau kenan wani ka ci abinai sai ji ana ta ɓaci ne da ruwa ko ba haka ba ya wuce gaba kaɗan can gaba ya samu guruf ɗin da suka yi daidai da su alheri ne ya shiga hannunsu suka ce wani akwai ruwa. idan ya bambanta tsakanin wancan kauli da wanga kauli ya bambanta su garai wujhatu to ɗayar yana in ya bambanta su sai ya zan yabon da ɓacin ɗai bai taɓa jin bambanci ba bai ji wani ɗan shock ba lokacin da an kabatai bai ji wani ɗan iska ya ɗan filfilfil lokacin da an ka yabai bai ji ɗan wani iska iska ba ka gane ai ka san yanka bi mutum wani lokaci iska ya ka ya ɗan hurai ko ba haka ba ehin sai ya gyara zama ma to bai ji haka nan ba ya daidaita da zagi da yabo ɗai rai, to shi amma ikhlasi bai da to ka bi domin shi ko haka akwai matsala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum babban abin da nika ji muku tsoro tsoron da nika yi muku ba yawan kyauta bai kyauta akwai mai danniya ya bai kai abin da nika muku tsoro a shirkul asgaru karamin shirki shine ne yace arriya riya yi abu don mutane su ɗan kula ko ba haka ba don mutane sun san kana yi don sunan ka yi da gari shi ne riya to akwai abin da ka in ka gano tun da wanda kawwa yana nan yana ganin ka Allah kenan wanda yi don shi akwai abin da ya kai martaba kamata ka gwada ma wanda yi don shi ko ba haka ba ai ba ɗan ka yi ba duk inda don shi kai ba yi ko ba haka ba saboda haka Allah ya gani akhrajahu Ahmad bi ism bi sanadin hasan babbat al'amari mai bata aiki ne riya ciyo na nawa ciyo na shidda ko ko na biyar ciyo na biyar malam ga wasu ciwutota nan su ko guda uku sai plus da biyar sun zan takwas yawwa wa wala bi hurairata wa mahmud ibn labid din suna dan magana biyu kame da sahabina ko ba sahabi ba amma imam al-bukhari ya ce mu da na kuma lalle hadisin bukhari ya nuna wannan don mahmud ibn labid ya ce na hankalto lokacin da mun sallah sallan ya kurba ruwa ya towa cikin rijiyar buda'a ko rijiyar buda'a ko rijiyar wa wata rijiya daga cikin rijiyar madina ta an yi tsiyar ruwa ko kowace rijiya ta ƙahi. to ita ko rijiyar nan ba ta shawa zan ga ta ko ɗaci aka ce aka ce ya rasulullahi to gaskiya duk rijiyoyin madina ba su da ruwa ina rijiyar an ka ce ya rasulullahi ai ba ta shawuwa yace to gaba garan annabi annabi sallallahu ya tashi an bi shi yace a jawo mai ruwa ga rubuje an ka jawo mai kurba yayi fuffufu ya mai su a cikin rijiyar nan an ka sha duk sun hirar madina daɗi ya ce gaba garan gaba garan an kai haka nan to kaga shi yana da wayo an kai taliyo an ka diba an kaga shekaru ne bakwai lokacin da an kai wannan to kaga dai koda shi koda ran nan dai annabi ya rasu shekara bakwai kuma har ya gane wannan kuma har ya bamu wanga hadisi kai ya zan sahabi ko ba haka ba kan haka abu imam al-bukhari yace sahabi lahu suhba duk waɗanda shekta ibn abdulbar ya ce duk sun ka saba bukhari ga kaulin muhammad bin labi da sahabiyon ko gairu sahabi to fa fa kaulin bukhari a sahu haka ya ce Allah samu gani ciwo na gaba ko cirutoci na gaba wa an abi huraira wa an abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن قال متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر to hudu kenan ba in ka haɗa da biyar ko sun zama tara masha daga Abu Hurairah radiyallahu anhu daga ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki alaman mutum munafiki na wannan munafikin aiki bin nifaqi gida juna, akwai nifakun itiqadi akwai nifakun amali Nifakun itiqadi shine mai kai mutum wuta kuma ya shiga ba hita shi an nifaq irin nifaqin din su dan ubayyu da duk matara kama da su nifaƙin cewa ba a yadda da annabi ba amma mu bayyana mu mun yadda amma cikin zuciya bai yadda da Allah bai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine ayoyi ka magana kan nifaki an fahimta suratul munafiqina da kuma farkon suratul baqara wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah والذين آمنوا الله ce ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna fi qulubihim maradun maradun nifaqi eh, eh fa zadahum Allah marada yace wa lahum adabun alimun bima kanu kage kadibuna kaka hairaina ya ci gaba da ba da siffofin su wa idza qila wa qila wa qila ko ba haka ba idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihuna ala innahum humul mufsiduna walakin la yashuruna kuma idza qila lahum aminu kama amana an-nasu annasu sahabbai qalu anu'minu kama amana sufaha'u annabi da sahabbai su awawaye su suka ni wawaye ta ko zagin annabi ko sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka dauka tai kahirci kama amana sufaha'u Allah ya ji ciwon wannan rama masa hafai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala innahum humus sufaha'u su awawayen kaga ina ganin tam tam ya, ya zauna ko ba haka ba duk wanda Allah da kai yace mishi awawa ina ganin ku ya zan wawa na har abada ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna sifas ta gaba wa idza qila lahum wa idza laqul ladina jazakallahu khairan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ka gani ashe amma wa idza ni wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum ka zika herena eh eh inna ma'akum inna ma nahnu mustahzibuna Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna sannan sai Allah ya baka sifofinsa don ka sani masalhum ka masalin ladhi har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi eh eh waɗannan nifaqi shi aka ce munafiki dan wuta shi aka ce munafaqun ne itikadi suna awa can sura ta suratul munafikin ta bayyana idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi sai Allah ya ce i wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ba na wurin jidalin ba amma wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadhibuna su kariya suka yi amma kai lalle kai ga Allah kai rasuluhu amma hum kadhibuna ko ba haka ba sai Allah ya ci gaba da sifo ya ci gaba da bada su ko ya ci gaba da sifofin su ya ci gaba ya cigaba karshe sai ya ruhe da ni sai ya ce astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum annabi an ce ma haka nan ka roƙan musu gafara annabi duk da annabi addu'a annabi ka san ka taunta to ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu gafara ba Allah dai bai gafarta musu ya yanke ta waɗannan suwa karkace su da ubayyu amma hatuwa su bai dan ubayyu na duk shi dan ubayyu an mai ham limitation can cikin tauba astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum yace ni in tastaghfir lahum 70 marra ta dan ubayyu tashi shi ko so 70 kai ihin ko so saba'in ka to Allah bai gafarta mai mubalaga ta shi ta dawo mai wuta ga ta musamman ko to saboda haka nifaqul i'tiqadi a kula sosai shine abin abinda an nifaki nan rashin yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yadda da Allah amma sai ka lullubi haka nan da rigan da rigan yaudara ka shigo cikin mutane kana ta cutar su ko ba haka ba da akwai har yanzu akwai har gobe ana yi munafikai ba su taba karewa har gobe yi tsammanin sai cikin arna shi wancan arna na ba su da matsala ko ba haka ba ya shi matsalar su Allah ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna su muka magana kaga su ba su da matsala sai Allah ba da ni sai ba da hukuncin su ko la yu'minuna sai ce ni khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim shikenan su Allah ya gama da matsalar su aya duka ka tayani ehe sun isa to kaga da daban to waɗannan cikin musulmi aka cikin mahuciya mu musulmi ne aka samu su cikin kowane jinsi ana samu su kowane gari akwai su kowace shekara ko wani zamani akwai munafikai wannan sai lokaci yayi na bayyana waɗannan abubuwa to amma wannan da hadisi ka magana shi ko ni shi ko nifaqul amalina shi musulmina ya yarda da Allah ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda kaza kaza amma ɗabi'un munafiqai yake domin waɗanga abubuwa shi wancan munafikin original ko ba haka ba su adari ne na shi na dama to kai musulmi da haka ta musulmi sai ka aro kana yi to kai munafikun amma amaliya a aiki munafiki kake ba a aiki karan ba ko ba haka ba in ka kattabai game da Allah shi ce Allah iman da Allah kuma haka nan na ya iman da Allah Muhammad sallallahu alaihi haka nan na amma waɗanga abubuwa na mina haƙƙai su ya kai to shi kuma azaba ta daban take don kan mutum ya yi ma mina hicci na duniya ya saba ma alƙawari ko ya ma ya ƙarya sai ka ce Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wannan nifaqun i'tiqadi ko ba haka ba amma nifaqun amali shi kuma shi ma haka zai tashi aiki ne na nan amma ya kama gunda ta kama ci ne gundan ne gundan waɗanda ayyuka na munafiki alamun munafiki sune idza haddatha kadaba idan ba labari karya zai da biyan baka labari sai ya surka da ƙarya ko don ka ji daɗin labari, ko don ya samu hada ko don wani abu kai ƙarya babu gaira babu saba har baki ne ya saba bai taɓa labari su yayi ƙarya ko ce mai kai wani hanya kana bane cewa Allah to ni har dai na saba duni in bai taɓa ko daɗi ba ne ko ba haka ba eh akwai wanda in ka aje mai wani mutum na ban waɗi amma yana dana ko yana nan raye in ka aje mai miliyan ɗaya a ce yayi ne bai ƙarya bai iya rashin su miliyan ɗaya yayi ne bai yi ƙarya ba to bai yace su eh amma kowace ƙarya kacce yana yi kowace ƙarya kasa shi haddasa kaza ba, to munafiqun wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari ya saba wannan alƙawari na cewa zai bada abu kaza ko zai yi wani abu kaza yayi ma alƙawari zo zo zo zo zo zo sai ma hadisin ulqubu ko eh, alƙawarin ulqubu shikenan wanda wani labari na cikin adabi ya yi alƙawari tun bai shukka ba ya kawo mai taho in baka dami har kai ga shukka har kai ga noma yana ta taho in ka taho dai zan baka dami in ta kai ko ba haka ba har an ka girbe an ka canye har shekara ta zagaye ba da damin ba eh suna baka misali da shi to ala kulli halin idza wa'ada akhlafa na kowane irin alƙawari ba duk alƙawari da kasan dai alƙawari na na halal ko ba haka ba ba alƙawari mugun ba an shi alƙawari mugun abu ai ba ko sun kai shi ko ba haka ba ka za zaka wani abu da bai dace ba ko ko za ka ba ko sun kai shi tunda ba ko sun kai shi in ma ka kwasa abin yabo na eh a kula amma ga alƙawari na alkhairi ko wani iri na sawa'un na wajibi wanda Allah azama ko ko na wanda Allah bai azama ka azama kanka to ka saba to alama na saki na uku wa idza tumina khana a bashi amana ya ce amana wannan in ka zo ga ma'aikatan gwamnati fa haddis biha wala haraja duk ma'aikatan gwamnati har dai ka a ce ma dan siyasa ko ba haka ba sai ya rantse da qur'ani kuma alƙawari zai doka fa ya ɗauki alƙawalin zai riƙe amana ko ba haka ba cikin rancen ta ko bai rance ba rance din ma dai ana ɗayan ta daina ko bai rance ba alƙawari na ɗauka kakkai zamanin wai sai ya ci kuɗi ya samu alƙawari ko jinkirin zuwa aikin yaka ai na ganin cin amana na ko da bale sauran abubuwan da duk an to alamun bihanin ne duk kun hini sani game da wannan wa'iza tu mina khala abu na hudu wa idza khasama ɗayan hadisin nan za ku tsallaka idan ya kusuma da kai fajara sai sai wuce iyaka sai tsallake iyaka sai ta'addanci irin wannan ka shani wallahi bai kwana aya ya gama fajara fujuru zai fujuru ko ta harshe ya ma bacin haihuwa ko ko ya ma kazahin da duk duniya ba taɓa ko iri ne ba shi fujuru akwai wani inda kana son ka zanna lahiya da shi kakka taɓa kakka samu matsala da shi in ka samu matsala shi asirin ka ya gama tonuwa har abada shi a fujuru idza khasama in dai bai da shiri da kai to in yayi ma fujuru kazahi da mu kaddara ma kai ko ba haka ba kaddara ma dabi'a kata ya fallata ka a duniya to shi a fujuru wa idza sama. amma ni amma kuna zaune lahiya ko ba ta jin wannan to mi zai sa in kuna zaune lahiya bai faɗi in kun ka bata ya faɗi alamar munafikanci nifaq na mumini aka akai da ka bata mai da kaya bai bai taba faɗin abin da Allah ya fama bai taba bai taba ma fajirci bai taba tona ma asiri yace a ne kawa haka wani ya mance wanda mun ka taso ko ko ya mance cewa in sun asiri duk garin ga wallahi sai ya tona mai asiri ko maki ne sai tausayi ne to fujuri kenan ko maki ne sai tausayi ne fujuri kenan wannan ba dabi'a mai mumini ta ba dabi'a mumini bai fujuru Allah ya mu gani waɗannan halaye guda tara ko biyar can da hudu nan hada mahuccin ayyuka ka tashi ga gagarumin aiki kana da ayyukan lada da yawa amma ka tashi holoko eh komi babu cikin jikata zazzali abu na gaba wali bin mas'ud وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه abu na gaba bancin wancan fujuru kai zagin musulmi ma ka zagai ɗai ka ce uwa ce ko ka ce uba ne da bale ka yi mai ɓacin kwashe ka yi ɓacin da duk kakan na bakwai sai ya jiya ko ba haka sun haka wani ka ce abin shi wani special na wajen iya zagi ko ba haka ba to irin waɗannan mi a hukuncin su mazo sallallahu alaihi daga hadisin abdullahi bin mas'ud yace sibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci na fiski na kai fasikun kana jin ana cewa fasikuna illa fasikuna ko ba haka ba ashe da kai ciki baka sani yau mai hasala ta tafi baka ciki ba kana takama aiki kake kana takama ahlus sunna kana takama duk abubuwa ka gama su lahiya laukai kana takama kai salafi kake a wajen aikinka a wajen aqidarka a wajen akhlaku amma tasubbul muslim wal muslimu kuma sibabul muslimi fusuq to Allah wa da hita irin wannan dabi'a zagi musulmi kakka zagi musulmi ma bayan Allah ni suka ce wa yan ka zage su in mutum ya zage su wani ya zanna yana zagin Abdullahi bin Umar sahabin Annabi kina cewa Allah shi gafarta ma in dai kure ka kai in dai abin da kaka ce min ina yi kaza kaza dan kaza dan kaza in dai kure na kai ban haka na Allah shi gafarta ma in ko ina yi Allah shi gafarta ne amma ba ka ramuwa tun da ka rama to kun ɓaci duk wayanku hadisi ya gabata ko mm, ka ɓaci uba ne ɓaci uban ka to miya magana shi an yi manzo sallallahu ya ce yana cikin akabarul kaba'ir ko an ya subba dai yi ha sun ka ka mamaki wa har ya subba dai yi ha suna mamaki to babul musulmi. kowa ne musulmi ba nan ba al-mu'minu an ka ce ba sai ka bane ka ce sai limamin shi ku sai wanda ya yi qiyamul laili ya harce qur'ani ce ai mu'mini an ce shi wancan ci dan banza dan kaza dan kaza kaza yake ko kaza yake shi ya A'a yana da cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah ihi ko ho muslimun ko ba haka ba to sai babu hu fusukun sai babu hu fusukun musulmi na ba zagi ne kaka zagi ba lahi na ka zo ka ce kwayi kaza hukunci ne kaza kwayi kaza hukunci ne kaza kwayi kaza hukunci hukuncin da aka yi ba sai ka sha mai ashar ba babu bukata kila fahimta babu bukata ga haka nan babu bukatar cin mutunci ga haka nan sai babu musulmi fusuq wa qitaluhu ya katai fada da shi kufurun kafirci na kufurun amali ba kufurun yake kaji ba kufurun amali la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd shi yasa imam al-bukhari kan wanga hadisi yayi babe yace al-kufru dun al-kufr kahirci wanda bai kai wancan babban ba don shi wancan babban da kayi shi fit ka haita musulunci kuma azaba har abada ko amma shi ko ga za a yi ma azaba ta irin gwargwadon aikinka ko sai in ka samu abin da ka sakka shi ne ka na kwari in kana da mun samu eh, mugun hali nawa jazakallahu khairan na ku ce goma jazakallahu khairan don can muna da tara to nan biyu gare mu zagin musulmi fada da shi ka kuka kwada mutum mari babu dalili kufurun na fa kufurun amma kufurun amali fa kahiri kake amma amaliyan aikace ka aikin kahiri a ce ka kahiri dai ka bugun musulmi kahiri dai ka faɗa da musulmi musulmi an ka ce fa da koko wani dalili an fahimta Allah ya samu gani ku tuna da wancan hadisi idan taqal muslimani bi sayfihima فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ku tuna ku gwama da wannan shi kaga kufurul amal yana kai mutum wuta ko ba haka ba eh kuma hitar ta ba haka ba kai da kardar sai abin da kai sheka don aljanna ba ta banza ta ba balle ka ce a saka aljanna haka babu riba bana aikin da ka saka aljanna ka saka aljanna ko ba haka ba eh bi ma kanu yaksibuna Allah ka cewa bi ma kanu ya'maluna jaza'an ma amilu haka yake ta cewa ko ba haka ba to kuma aikin naka daga kuri da shi duk waɗanda masawil akhlaq sun canye to in ga da za a yi ko ba haka ba haka in baka samu rahama Allah ba akwai labari Allah ta mu gane mugun hali na gaba wanga fa haddith hala wala haraj kuma kowa na yi ko sai yan kadan illa ibadallahi al-mukhlasina sai yan kadan eh wa ana bi huraira wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أصدق الحديث متفق عليه daga Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadhann ka shaidin ku da mugun zato mugun zato in ka dan kaga mutum ya dan wulga sai ka ce kaza ka ne wani sai ka kuma kaza Allah ba da Allah kai ba ni na san shi kawai ya babu abin da ya san shi wa illa kawai gugun zato na kai wai shi ya san shi kun bai taba alaka ko bai taba wani abu da shi ya san shi saboda haka haka akai ko ba haka ba wushir ya gani naka ya buga ma zato to iyakum azzanna kashe kashe da ku da mugun zato dole mu ce mugu ko ba haka ba na shi haka ne dun zato biyu na akwai na kore akwai kyakkyawan akwai akwai mugun mugun zato ko eh kuma Allah shi ya ce muna mu ce mugu Ya ce, Allah ya yace inna ba'dha dhanni ba'dha yace kaga ba duka ba yawwa dun aya ta fasara mu wannan ashe ba duka ba ba ba. to in ko ba'aba kenan wani daga ciki dun mi don akwai zaton alkhairi hasali ma addini ya aza shi akan abu biyu al-yaqinu rajihu wa dhannu al-yaqinu wa dhannu rajihu biyu dangana inda kake da daga tabbas haka take Allah ya ce annabi ya ce ko shi yake da dahir ko kuma ko abinda annabi ya ce ai in hadisin ya inganta ko kuma ko inganci ne sun ce sai in mutawatiri na duk duniya ta da shi ko Ka kaga wannan yaqin amma an ka samu hadisi sai a kama rigingimu da ishi hasanun kaza kaza kaza kaza sai an ka ce majmu'un bi turqihi mina na yaqini na ko zannu zannun rajihuna tambayi malama hadisi majmu'un bi turqihi az-zannur rajih ko ku a samu hadisi ko ku a samu kadiya ba ta da hadisi amma sai kai lalabe kai lalabe ka samu mata hukunci in kai mushtahidi kake hukuncin sai ya faɗo akan yi akan cewa aikin na ana yi ne ko ko hukuncin ne ya faɗo akan cewa akan cewa aikin nan bai kamata a yi shi ba ni aka ce mai azanun rajihu don ba hadisi ya gare ka a wanda ya ce haka ba ko ko ba a gare ka tantagariya ba saboda ko mun gane duk sauran wasu hakamu da muka hitarwa ayan ka kula ai istinbadi an kai azanun rajihu to kaga irin wannan ai baka ce mai ni ai baka ce mai zunubi ko to ashe kenan dole mu ce ba'd babban. annabi ya ce fa inna dhanna akdhabul hadisi duk labarin da ka ba da duk labarin da zaka ba suwa duk irin sintin labarin da zaka ba suwa kamar ka ce wani yaro ya faɗa min sai a ji rauni ko yaro ko ka ce an ce an ce babu alamar ƙarya take ko ko ka ce duk abin da cigar da zaka ba da labari mai nuna rashin tabbas to fa inna zanna ka ce ina zato a kazabul hadisi yayi zama ƙarya duk waɗancan yawan ga ya zama alama akwai ƙarya ciki in dai kwada ma an kai in dai yaron na illa shi dai kai dai baka yi ƙarya ba shi yayin shi yayi ƙarya shi yayi ta in mace ta in mahaukaci na in an ka an ce ma in dai an ce ma din sai dai a ce ta an kai wata ko to amma shi wa kai ka tsada ta zato kai wa kai ka tsada ta to aka zabul hadith kila fahimta saboda haka mugun zato plus ka hada shi mu samu nawa goma sha biyu kakkai zaton kana zama ahlus sunna an baka ahlus sunna nan ba wajen masawala laki ba ahlus sunna hake ba ba sai kana rika hannu ɗaya kana canza shi ahlus sunna ba ka san wani shike ne doka ahlus sunna ya zo ka tun bulugu ya rika hannu ya zo ka tun bukhari yana a musulmi yana abu ke nan da yana zuwa wadan karance karance ko ya zo bukhari ya zo muslimu ya zo abu dawuda ya zo mu da ya zo bulugu to ahlus sunna na ko ba haka ba da an bacin sai ce wannan dan bid'a sai ya ce dan bid'a na bai san shi gaba ɗan duk bid'a ta zagaye shi ba dan a original ko ba haka ba to kakka zama haka na Allah ya sa mu kiyaye hadisi na gaba ta shugabanni su ma shugabanni akwai matsala irin haka na akwai shugaban da ka ya samu wato ni aka ce ma garanti na shiga aljanna babu wanda ya samu garanti na shiga aljanna kamar shugaba don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sabu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu da fara al-imam al-adil iya ka garanti ke shi zama magabata ka kwadan su rika mukami don wannan su samu shiga cikin wannan category na azama al-imam ka zama ni ka zama fi zillillahi ko ba haka ba to kana takama ka hau sama aina madadin ya kai ka aljanna sai a yi akasi Kamar ni ga hadisi وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه كاجبا كاجي مطلع انتشي وعن معقل بن يسار رضي الله عنه معقل كمتم درجة su goma sha biyu maza duk gidansu duk musulmi kuma duk sun ka zo yaƙi kuma duk ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba yaƙi guda amma dukkan sai da sun kai shahada ma qalib ne yasar ɗayan yasar abna'u ya tare shuhidu fil islami shi yasa ana tarihi sosai musamman ana da ana sa ma kalbi ne sa da cikin manyan manyan kwamandodi ana ɗaukar teknik nashi wajen harkar jihadi saboda mutum na kwararre game da harkar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي ناجم من الله صلى الله يقول أنا شوى ما من عبد باب ونباوة يسترعيه الله رعية Allah zai ba shi kulawa da wata jama'a Allah zai ba shi kiyon abin kiyo a baka jama'a a ce ka kiyace su komi yawansu su komi karancinsu su Allah zai ɗoke ka ya dora ka kansu ya ce su yi maɗa su zi ka amuran wani hayan amman a tahiyya wa ya mutu wa ya ya mutu ranan mutuwa ta ta zo ya mutu ko ranan mutuwa ta ta zo ya mutu ko da ta zo wa huwa ghashul li ra'iyatihi yana mai algus yana mai cin amanan talakawa ne yana mai ma talakawa ne ma hudi yana mai hada baki da makiyan talakawa ne yana yaudara su yana musu zagon kasa ba shi ne gashgushu ba to babu wanda ya zan haka nan illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah ya haramta mai aljanna kaji matsalar kaji matsalar wanga shi na faɗa zo aka cewa fi zillin lahiwa ko fi zillin lahi kasan kuma kuwa su cikin manya manya na manya manya na waɗan fi zillin lahi don mutum bakwai ɗaina ko ba haka ba na jin akwai liman ciki <laughs> <laughs> wai dun ka san abin babba na sai aiki ba ba da sallah ɗaya ba sai in liman yana da wata siffa cikin siffofin waɗancan ba yawan shiga masallaci ba ba yawan shiga tsawon warko ba ba yawan zuwa karatu ba waɗancan sifofin ka kiyaye fi zillillahi yau ma la zilla illa zilluhu al adilu ko ba haka ba har zuwa ƙarshe to shi na fa lokaci guda kuma annabi ya ce harrama Allahu alaihi aljanna shi in mun ji daɗi in mun mun gane sai mu ji daɗi sai mu ji daɗi wani annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce mu daga hadisin ɗa'a ga shugabanni kai musu ɗaha sun hana mu haƙƙin su kyale su sun buge ka kyale su sun kwata duke ka kyale su kai dai ba da haƙƙin ka da Allah wajen ta ma haƙƙin su haƙƙin ka da a wajen su ne ma ga Allah babu ruwanka yace ni ma aqamu fihi musalla fiku musalla matsaje suna sallah suna azumi musulmina ka a tasu ka kyale ba shi kiran sun sha da banza ba ha ba banza ta ba shi ke nan wai an yi musu garkuwa lahiya lau shi ke nan an wanke su lahiya lau harrama Allahu alaihi aljanna a aljanna ko ka ji wanga bala'i aljanna ko kakkace ya sha tunan duniya ko ba haka ba ka san akwai wanda kace Allah sai ya ji wanga hadisi ko haka ba yace a ah, ai Allah ne dai lahira ai da kunya duniya gara ta lahira shi dai in dai ana hawa yau a jiradi lahira duniya a bage ka a yi kunya to an ka zo lahira a ta yi, ko ba haka ba irin wanga da yi ta tari mabuga na can a yi ta mhm to ka kiyaye kai shugaba kakka azala sai lahira ko nan duniya Allah ya kama ka Mahadisi na gaba ana Aisha ta وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم babban bala'i da aka ka nan duniya addu'ar bala'i ta bakin annabi ita babban bala'i ba malamin garin ku ya ma addu'a ba ko ehe ba limamin ku ba ba wanda ku gani girma ba ba shi ma addu'a ba eh bale ka ce wani abu Allah da kai ne ma addu'a an afwan manzon Allah da kai ne ma addu'a ka san ku addu'a manzo ko yahuda sun ji tsoron ta ko Ehe su ma da an ka kira su mubahala ko fa qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum ko wa nisa'ana wa nisa'akum ko wa anfusana wa anfusana wa anfusakum ko fa nabtahil ko thumma nabtahil fa naj'al lan tillahi sun taho sun ka ce wallahi suka ce su abai su sai su yi shawara sun ka tafi dan gungu sun kai shawara sun ka ce to kun san mun karanta a cikin attaura mun gani a cikin zabura mun gani a cikin injila tun sadda Allah fara aiko manzannin Allah da annabawa ne babu wani babu wasu mutane da sun kai kuskure sun ka hasal annabi musu baka addu'a wallahi sai sun samu bala'i addu'a sai ta tabi jikan salawa na bakwai jikan salawa na bakwai sai ta sha ba su ba gaba ɗaya ba su albarka to wallahi kan mu yadda mu dai tayin mai sulhu da shi mu ce dai mun jiya don Allah ya hankuri a batta dai a ba kowa da nashi addini da a zanna lahiya ba haka sun kai ba ka here hore huda bale kai a ce ma annabi zai ma mugun addu'a haka na hori ka ce a kawo a ta yi lahiya bare ba ta lahira ba dai to ayin tun nan za ta kama ka don addu'a ka jibi addu'a ita da lahira dama akwai ta ba sai ayi addu'a ba ko ba ka ita wuta akwai ta kai ka sani kuma an ce akwai ta wannan labari na an ka baka akwai ta kuma zaka shiga shi na kawai ko ba haka ba ita ko addu'a ga addu'ar bala'i ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun Allahumma ya ubangiji na roke ka man waliya min amri ummati duk wanda ya jagoranci wani abu daga cikin al'amuran al'ummata ba duk ya zan amun gaba ɗaya ba ko dan wani abu ko wani bangare min min amri ummati daga cikin al'amuran al'ummata an ka shi rikon wani abu shay'an na wani abu fashakka alaihi ya gallaza musu Allah ya Allah fashkuk alaihi ka gallaza mai annabi ka roko fa na jin ka san dai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baka musunta mhm, shi samu hagarin bala'uka da yawa suna samun su shi sa kai murna a ce amana ka hankuri ko ba haka ba a zalunce ka hankuri duk muna ganin ƙarshen su da labarai ga sunan wasu an yi gaban idanunmu wasu ba a bayyi bayyi akai ko ba haka ba kuma ta kowane bangare fashkuk alaihi kowane bangare suna iya zuwa Allah ya samu gane kai musulmi daraja gare ko kwaman musulmi kwaman wanda ba kowa ba ko ba haka ba kakka bugai kakka zagai kakka bugai kakka zagai zagi kwaman mutum baci ne wanda ba kowa ba dan bisa hanya kakka zagai annabi ya hana ka hadisi wa ana bi hurairata وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه <laughs> kun ji hadisin mu ko at-tauhid wa isbatu sifati da ba mu hadisin irin wancan karatun ba da yanzu sai kai ta wuce shi baka sani ba Allah ɗaya san iyakar sau nawa ka karanci hadisin gaba ka koji wani abu gare ka ba amma ina jin yanzu kai ka san hadisin ko wani ce fassara ne hadisin ga sai ka ce bari taho ko don ka san akwai rigima Allah kalli ka bakan kala ka ce wallahi ban sani ba don rigiman nan ta kai dai ko da ban yadda ba dai na yadda sannan kuma ma wanda nace na yadda ba ya kare shi kawai dai amanna kullum min inda rabbina ko ba haka ba Ehe. kuma shi za su hau gane magana ibn magana bin islam ibn taymiya yace hadisin an san shi kowa ya san shi mashhur ko ya gane gari yace sai dai kash fuqaha sai su dace shi su ba da part ne na farko sai su kwadin na karshe a yayin da malama aqida su kuma sun san na karshen dunguzin rigima sai su kwadin sai hadisin ya zan kamar majahuri shi na wanga ba iza qatala ahadukum alwaja idza qatala ahadukum falyashtani bil wajha kai ka san rigima ta ciki muttafaqun alaihi idan dan ku zai bugi mutun ko kai ya mari fuska kai ya buji fuska ko eh fa inna allaha khalaqa adama ala surati muttafaqun alaihi wa anhu wa anhu anna rajulan qala ya rasul allah awsini قال لا تغضب فردد مرارا فردد مرارا قال لا تغضب akhrajahu al-bukhari shin mi ka sa kamare mutum hasala ita abbabba duk abin da zai sa kai abu duk farko ne hasala wa daga abu hurairah ana rajulan wani mutum qala ya ce ya rasu kai ya manzon Allah ausini imin wasiya a dai ruwa yace wa auje. gajeruwa ne kaso ai guntuwa katta ya tsawo don bayan har da ya rasulullah faɗa min ya kaɗan mai daɗi ko ba haka ba <laughs> ita ya kaso guntuwa ko yar gajeruwa kan mu ka wasu ce mun ce guntuwa qala manzo Allah ce la taghadab ka kai hushi kai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kan nema shi zai yi ma to cewa yar gajeruwa har ya yi mai yawa yar gajeruwa yace annabi karanin dai annabi farad yace faradattu me faradda da miraran ya sake mace ausin ya rasulullah wa aujiz imin wasu ya rasul amma gajeruwa kala la taghadab da duk ya kwadi yace la taghadab ashe duk babban bala yana cikin fushi duk abin da kai yana cikin fushi ko kai a ce Allah ya isa kuma kai an kawa amma da ka tashi lokacin da za ka yi sai ka wuce iyaka dun da ɗaya wanda ya hasala bai bai ya zama bai ya tsayi limitation nashi saboda in zai yi har zuke zai yi gaba ɗaya zai yi sai ya komi ka gani ko a ce ka wuce iyakarka ko kuma me kayo in kayo sai waɗancan su hasala su duk sai su mamaye ka gaba ɗaya duk yi kurmus kaga duk al'amari ya lalace ala kulli halin kushi shine babban mugun al'amari ina jin alhamdulillah mun samu awa ɗaya na fara bakwai da ishirin yanzu bakwai da ishirin A akhrajahu al-bukhari dan za mu tsayawa subhanakallahumma ba sani malam ko akwai tambayoyi mu tsaya nan kuma ina jin wa'ansu ka zo baya ko da ba sani ba an yi sallah ko malam ya yi sallah malam suna yi tambayoyi suna taimin tambayoyi game da sallah da aka haɗawa suna ta yin tambayoyi har na gaji na ji su bar tambaya ta haka nan jam'u tsakanin magariba da isha'i ayan ce ayi rigima ma shi ga shekarar jiya gaji da haka nan to ka a fara dambe cikin masallaci yawa amma da ina jin alhamdulillah masallacin da mai karatun abubuwa da yawa bamu da matsala game da wannan muna da fahimta gwargwado ta haka nan yawa amma dai malam suna taimata tambayoyi kila kai zance suna taimata tambayoyi dun ba ni ba yawa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika